Kuɗi kashe su hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. To kowace shekara babban bankin duniya yakan duba kasashen duniya a fannoni daban-daban da suka hada da kasuwanci kana ya jera sunayensu bisa ga yadda kasuwanci da suka jari da fitar da riba ke da sauƙin yi a cikin kowace ƙasa. Matsayin da babban banki ke ba kowace ƙasa yana da mahimmanci ga masu kasuwanci da saka jari. Yau filin ya gayyato malam sama'ila ibrahim rimaye a kanta kuma masani akan saka jari ya mana bayani akan matsayin da babban bankin duniya ke ba kowace ƙasa musamman matsayin da ya ba najeriya malam ibrahim babban bankin duniya ya duba ƙasashen duniya akan fannoni daban-daban amma akan sauƙin yin kasuwanci da saka jari ya ba najeriya matsayi na ɗari da saba'in shin ƙasashe nawa ne ma bankin duniya ta duba kuma menene wannan matsayin ke nufi to madalla salo garba <clears throat> wato bambam bankin duniya yakan yi irin wannan da yake babban bankin duniya ya shafi duk duniya don haka duk wata ƙasa ta duniya babban bankin nan na duniya za su iya tattara su su kuma ba su matsayi wato su yi masu jeri a sa ka a matsayin da ya kamata kake a cikin kowane irin fanni da suke son su tantance. Mm-hmm. Eh, rankin da kake magana ƙasashe ne suka shafa ɗari da tamanin da tara. Ƙasashe ɗari da tamanin da tara. Wato a cikin wannan ƙasashe sai su ɗauki fanni ka ce to a cikin ƙasashen nan bisa ga yadda muka yi hulɗa da su bisa ga bincike da muka yi ina matsayinsu. su. a cikin ɗari da tamanin da tara nan wata ce ta ɗaya wata ce ta biyu wata ce ta uku haka za a bi har a gama ƙasashen nan to a kwanakin nan babban bankin duniya ya fidda jerin sunaye na ƙasashe sai ya sa najeriya a matsayin ta ɗari da saba'in mhm. a cikin ƙasashen nan ɗari da tamanin da tara da za a so a saka jari da za a so a saka jari wato sun sa shi fannoni daban-daban wato a inda za ka so kai kasuwanci mm. da walwala najeriya tana tana matsayi ɗari da saba'in a cikin tamanin da tara shekarar da ta wuce muna da matsayin ƙasa ta ɗari da saba'in da biyar amma wannan shekarar sai muka dawo ɗari da saba'in kaga mun ci gaba kenan da kusan matsayi biyar eh. matsayi biyar ah, amma ni gaskiya ah, na sha gaya mutane cewa ni ban ga wani abin hoɓɓasa da aka yi a nan ba a cikin ƙasashe 189 muna da muna ƙasa ta 170 kenan kaga ƙasashe 19 ne kawai muka ture duk girman mu duk arzikin da Allah ya mana a ce daga kasashen nan ɗari da wannan tara sha tara ne kawai muka fi gaskiya ba wani abin a zo a gani ba ne. To menene dalilan da suka haka? Ah, to akwai dalilai irin eh, waɗanda wannan sabon gwamnati take son ta magance cin hanci da rashawa mm-hmm. eh, irin eh, halayya na rashin ɗa'a da mutane suke yi an ban mutane sun zauna barkatai kawai wanda abin da mutum yake so shi yake yake sanyi wato ba doka ba oda ba doka ba oda eh kaji yadda ministocin kwanakin mu shekarun ba suke ta yi mutum ya ɗauki ministry kamar wani abun shi na kan shi na iyalin shi yadda yake so haka zai yi bari mu koma dai kan wannan rankin na Najeriya ah, babban gwamnatin eh, bankin duniya Eh. bankin duniya a najeriya na gaya maka akwai fannoni daban-daban da suka ɗauka a kan dai jin daɗin kasuwanci son ka saka jari hmm. muna na ɗari da saba'in daga cikin ɗari da tamanin da tara. Eh, na fahimta na gane wannan. Sai suka fidda wani fanni da ya shafi shin idan kana so ka fara kasuwanci hmm. ina saukin da za ka samu kana samun ƙarfafawa na kai ka ka kafa kasuwancin kanka sai aka ce to najeriya a wannan shekarar muna da matsayi ɗari da ashirin da tara daga cikin ƙasashen nan ɗari da tamanin da tara a kan wannan fannin a kan wannan fannin ba da muna da yawa fara kasuwanci ba eh. samun ƙarfafuwa a kan ka fara kasuwanci da bara muna matsayi na ɗari da talatin da takwas ta zama ɗan ci gaba kenan sai suka zo suka ɗauki fannin samun izinin yin wani aiki na ci gaba misali gine-gine don za ka gini ka nemi gwamnati ta baka izinin ka ci gaba da gini sai aka sa najeriya a matsayi na ɗari da saba'in da ɗaya da bara mana matsayi na ɗari da sattin da takwas ka gama wannan mun ja baya an ja baya kenan yawwa da mu muna ɗari da saba'in da takwas an dawa ɗari da saba'in da daya kaga mun ja baya da kusan matsayi uku kenan mm. wannan ba ma ba wani abin a zo a gani a nan sai fannin biyan haraji shi yaya 'yan ƙasa suke biyan haraji najeriya tana matsayin na ɗari da saba'in da tara da bara muna ɗari da saba'in da bakwai kaga wannan ma ƙara taɓarɓarewa muke eh. wato halayya mata biyan haraji ba ta da kyau kuma ba ni ban ga laifin masu biyan harajin ba kwata-kwata domin idan gwamnatin kanta ba ta sarrafa kuɗin harajin da aka samu yadda ya kamata ɗan ƙasa suna gani talaka yana gani to ba zai samu ƙarfafuwa na biyan harajin ba mm-hmm. kamar yadda kai ka sani a cikin ƙasashe da suka ci gaba kamar nan inda kake. mutane za su ga cewa ga yadda aka yi amfani da haraji kuma sun ji daɗi don haka za su yi ƙoƙari su sake biyan haraji. Kwarai. To amma nan ƙasar ba haka muke ba, ka zama ƙara yawa muke daga ɗari da saba'in da bakwai mun dawo ɗari da saba'in da tara daga cikin ƙasashe ɗari da tamanin da tara. Ba mu yi ƙoƙari ba. Sannan sai aka dawo kan fannin shin ya za ka samu lamuni ina sauƙin samun lamuni idan ka ce za ka yi kasuwanci ko al'amuran ci gaban ƙasa shin yana da sauƙi ka samu lamuni ko daga banki ko wasu wurare ka ci gaba da yin abin da kake son ka yi? Mm-hmm. A bara a Najeriya muna ƙasa ta ɗari da sittin da bakwai. A wannan shekarar da ta wuce sai muka dawo ƙasa ta hamsin da biyu. wannan gaskiya an yi kokari an ce yaba wa gani eh, ya zama dole me ya kawo me ya jawo me ya jawo wannan ci gaban a wannan fannin to wato ina ga kasan gyaran ehm, bankunan mu da aka yi sun yi karfi bankunan mu sun yi karfi kuma sukan sami gasa a tsakaninsu kasan idan aka samu gasa kyakkyawa eh, tsakanin bankuna yawa tsakanin bankuna takan taimaka wannan kusan kowane banki cewa ke zo a baka bashi kai zo a baka bashi ina ga abin da ya kyautata kenan domin bankunan mu sun yi karfi fiye da yadda suke shekarun baya saboda gyare-gyare da aka yi taimaka masu sun yi karfi to suna a shirye domin su ba da bashi ga mutane ko hmm. ma'aikatu da suke son ayyukan ci gaba gaskiya wannan ni na ga mun ci gaba to eh, yes idan da za a ce za a ci gaba da wannan to gaskiya za mu samu sauki sosai ko da ke a yanzu da nake magana kasan bankuna suna ta kuka saboda wannan tsarin da gwamnati ta da shi eh to ai dama suna ce da kuɗin gwamnati suke tinkaho eh, yawwa matsalar kenan kasan ni na ce wannan abin da aka yayi kyau domin ka ga yanzu kuɗin da suke da su sun nuna musu cewa ga irin dama matsayinsu dama can rufa-rufa ake kawai saboda kuɗin gwamnati na tare da su sun yi karfi suna da kuɗi shi ya sa ma bashin suna saurin ba da shi to yanzu haka bankuna sun shiga taitayin su wasu sun fara shiga cikin damuwa wasu suna tunanin ma kila su rage ma'aikata to malam ya bayan ka dakata haka sai mako mai zuwa ka ci gaba jama'a nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan Allah ya yarda mu ci gaba da firar Amma yanzu a madadin bakon namu Malam Samala Ibrahim Rimaye da CD wanda ya shirya mana sauti, Nisa Lugarba ke maku fatan alheri ko kuma kasance cikin ƙoshin lafiya. yanda ka sami kuɗinka, ka sha ka kashe su ta hanya